واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai bai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba sha shida ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1441 wanda ya daidai da 11 ga watan maris shekara ta 2020 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura da galadima road angwarimi jihar kaduna a wannan ƙasa ta mutu najeriya ana gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya yahya bin sharaf النووي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند muna cikin babu tauba ƙarƙashin hadisin abdullahi bin ka'ab bin malik radiyallahu anhuma inda yake ba da labarin tuban mahaifinsa wannan a majalisin wannan littafi shine majalisi na talatin da biyu bayan malam ya koro mana bayani yanda abdullahi an ka'ab malik yake ba da labari mahaifinsa ya zaunar da shi bayan ya manyanta ya tsufa baya gani shi ne jagoransa sai yake gaya masa din ya bashi wani ilimi ya ƙara ƙarfafa gwiwarsa a rayuwa wanda duk irin halin da mutum zai samu kansa to ya tabbatar inda ya yi gaskiya to ko ba jima ko ba daɗe gaskiyar za ta kawo masa mafita da daɗi ko ba daɗi ya yi gaskiya saboda karantar wadda ka'ab malik yake gaya wa ɗansa kenan sa'an nan ko da ka yi ba daidai ba kada ka ɓoye mutane na yi kaza gaskiya ne to wannan shi ne zai ƙara darajarka kaga don in ka ce ga abin da na yi wanda ka gayawa zai ce wani kayi kuskure a nan kai kuma za ka ce ni na karba ni ma ina so zan gyara aga daga nan kimarka tana nan amma idan ka yi karya, sai ya dawo ya gano ƙaryar mutuncinka zai zube darajarka za ta zibe a wajensa kimarka za ta ragu sa'an nan zai nisantar da kansa daga gare ka kuma ba zai taɓa yadda da kai ba haka abin yake to a wannan hadisin akwai karantarwar da jerin bayanin haka ya ɗauko inda ka abu malik ya ba da labari yanda aka ƙaurace musu su uku kwana arba'in a kwana na arba'in ɗin sai aka ce kowa matarsa ta koma gida sura kwana goma ya cika nawa hamsin an yi kwana arba'in ba mai magana da su a madina ko sallama kai ba mai amsa maka sallama kuma an kai magana ba mai ma magana sai aka ce to ya koma matansu kowace ta koma gida a wani jarabawa to amma hikimar da ke ciki shi shine kaga a kwana hamsin ɗin arba'in ɗin da aka yi na farko an ɗan musu rangwame kaga in ya koma gida zai ɗan rage zafi tunda a cikin a gari ba ne ma magana ka shiga gida ka game za ka iya magana da iyalanka yana fata an gane kaga za ta ɗan ebe masa kewa to a kwana goma da suka rage to ya fi zafi dama aka ce aski in ya kai ne gaban goshi ya fi zafi sai aka ce to kowa matashi ta koma gidansu ka dan malik tunda shi ne shi a cikinsu duk sauran dattijai ne ya ce sai na tambaya sakinta zan yi ko koyaya kaga kenan idan mutum ya shiga cikin jarabawa zuciyarsa ta buɗe zai iya karɓar duk abin da ya zo masa shi sa ya tambaya sakinta zan yi ko koyaya kaga in aka ce ya sake ta kaga me zuciyarsa ta riga ta amince ne zai sake ta yana cikin mai jarabawa wato yana daga cikin abin ake so ni da kai mutumi a tarbiyya duk lokacin da jarabawa ta zo maka zuciyarka ka buɗe zuciyarka duk abin da ya zo ka kai hangala da shi misali ɗanka ko ƴarka ko matarka ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko amininka na kudu ko wanka ko kaninka ki daga cikin su da lafiya yanzu ne ya kamata ka fara yi tarbiyyatar da zuciyarka ko ya yi rai ko ya ne ko ya mutu to idan ka sa wa zuciyarka ɗayan biyun nan duk wanda ya faru za ka me za ka yi imani da shi saboda daman ka riga ka fara me tarbiyyatar da zuciyarka ɗayan biyu fa zai faru ko dai ya rayu ko kuma ya ne ya mutu in mutuwar ta zo maka za ta zo maka da sauki duk da zai taba ka amma za ta zo maka da sauki saboda zuciyarka ta riga ta amince da hakan zai iya faruwa sai dai kewa da juyayin kewan shi ne zai taba ka amma za ka yi imani da shi in kuwa baka yadda da haka ba to zai sa ka taƙi yin imani da kaddara ta ubangiji wanda shi ne ka abdan malik ce, a dare na hamsin ranar da za a cika hamsin to sai Allah ya sauƙi da ayoyin da za mu ji su a gaba a cikin suratun tauba Ka abdan Malik ce, ayat ta sauka ne manzo Allah na ɗakin Ummu Salama kuma sai ya kasance a wannan hali an musalama ta ce in sanar manzala ce a'a in kika sanar za su hana mu bacci mutane za su cika garin madina saboda a lokacin ya karama ce ba kamar yanzu bane kowa ya san kowa ki bari in gari ya waye ya ce bayan na yi sallah a saman kanga saman bene saman sauro sai me shela ya yi shela Me yekuwa ya yi yekuwa me kira ya yi kira cewa ina maka bishara ya ce muryarsa ta riga zuwa yana kan abin hawansa doki ko? domin bisharar cewa me. Allah ya yi tuba a gare ni ya ce duk da wannan lokacin kama min cewa ba saboda ban ji a bakin wa manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam dalilin in manzan Allah ne da saura inda manzo Allah na da saukin kai kuma yana da tausayi kila zai tausaya masa yi a kwana hamsin ba mai mai magana kila a dan masa ungwami amma bai san me zai biyo a wurin Allah ba ko Abdul Malik ya ce sai aka mun bishara sai na ce daga Allah ne ko daga manzo Allah daga Allah ka bai amince ba ya ce na cire riga na na ba wanda ya mun bishara a matsayin tukwici saboda ya kawo mun abin da zai faranta mun mai rai ya ce kuma a lokacin bani da abin sawa sai wannan rigar amma da zan tafi wurin manzala sai na aro wata riga sai na sa sai na tafi ce ga mutane ana ta mun lale maraba da zuwa ya ce har na zo wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana zaune ba kuma muhajirai duk sun kewaye shi amma ba wanda ya tashi akwai sayyidina Abubakar akwai sayyidina Umar akwai Usman akwai Ali dukkan ba wanda ya tashi sai wa sai Talha yace wannan abin ba zan taɓa mantawa ba saboda ne Talha ya nuna min kauna da dije yana gaya wa ɗansa kenan yace yana tashi ya zo ya rungume ni kenan idan mutum ya shiga cikin farin ciki wanda ya nuna mai farin ciki baya mantawa da shi haka kuma idan mutum ya shiga cikin bakin ciki wanda ya nuna mai kauna da tausayi baya mantawa da shi wanda ya masa jafa'i ya nuna halin ko ukula yana nan yana kallonsa kuma wannan ba laifi yi ba a addinanci saboda ga ka abu malik yayi ko in kuma abin da ya yi laifi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai gyara akai amma ji matsalan tabi'a ce ta dan adam amma yaji matsalan saboda zuciya an tarbiyyatar da ita Allah ya ɗabi'antar da ita san mai kaunanta mai tausasa mata kamatar wanda ya nuna mata jafa'i da juya mata baya ka abdan malik ya ce har na zuwurin wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na tambaye shi ya ce na kan gane in manzo Allah na cikin farin ciki fuskarsa sai haske kamar wato wata ya ce sai ka ga yana walwala da haske ya ce ina gane haka in kuma manzo Allah ransa a ɓace kidansa zai yi jawur fuskarsa zai yi jawur zai fada ya ce sai na fahimci akwai sauki to a irin wannan zan Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya tsira da kai Ya ce ya ma'aikin Allah na sani abin da sa Allah ya tsira da ni gaskiyar da na faɗi ne kuma babu wanda Allah ya taɓa jarabtansa a cikin sahabbai saboda ya faɗi gaskiya iri na gaskiya ce sa aka juya mai baya ba fa ba wa'ancan da suka yi kariya su me ya musu an karɓe su ko manzo Allah ya musu addu'a ko yace Allah ya yafe musu to su ma zamu ji meye makoman su Allah yace to a wannan lokacin sai nake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ina kauna a wurin Allah har in koma zuwa ga Allah kada in yi karya a ragowar rayuwata tunda ya tsufa yanzu ko daman tijo in ya tsufa yanzu duk labarinsa ina ne lahira idan ya zama tsohon bariki amma da tijo duk inda yake saboda ya riga ya san cewa tabbas ko yau ko gobe zai iya mutuwa matashi ne baya wannan tunanin saboda yana gani yana da kuruciya yana kawo kansa tunanin shekaru 40 hamsin tun ma masu zuwa amma da tijo ina kullum sai ka ji ya ce Allah ya samu ne mu zama da duniyan nan lafiya saboda ya riga ya san abin da ya shuɗe a baya ba zai taɓa maimaita shi ba kai da za ka tambaye shi kana so ka maimaita zai ce mm, Allah dai albarka a wannan saboda ya san in ya maimaita shekarun ba zai amfani ba ina fata an gane me saba'in da yan kai in aka maimaita shekarun nawa kenan to kaga ya zama liability me sittin da yan kai in aka maimaita shekarun nawa kenan ɗari da ashirin da yan kai kaga ya zama liability an gane ne hamsin in aka maimaita shekarun nawa kenan ɗari ya zama liability yanzu ta taɓa kunnansa da jikokinsa ne za su dinga hidima ko hagudinsu za su dinga yi saboda me a zo a mai kaza a mai kaza a mai kaza shi sa kawai kowa yana burin Allah ya sa ya cika da kyau da me imani Allah ka sa mu cika da kyau da imani to gabar da muka kwana shine maganar da Ka'ab dan Malik ya ce wa inni la arju an yahfazani Allah ta'ala fi ma baqiya ni ina kauna ina buri Allah ya kare ni Allah madaukaki ya kare ni fi ma baqiya a abin da ya rage na rayuwata kada in yi me kariya tunda a da can ina da ina da me kuruciyata ban yi karya ba to kada Allah ya jarabce ni bayan na ne na manyanta a ce kuma ina ƙarya kaga wannan yana nuna maka bainal khawfi war raja ƙaunar rahamar Allah da tsoron ne azabar Allah sai ce ƙala, ka'ab dan malik sai yace fa fa’an zalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da kaya. ta dalili na da abokaina. da taɓa Allah wa nabi wal muhajiri wal ansar, allazina taɓa ruhu fi sa’akil usra. Min baɗi ma ta da ya zigu ƙulubu fariƙin minhum, sun mata ba alaihin liyatu. Ba abu ɗan malik yake cewa, Allah maɗaukaki sai saukar da wannan aya laqad taballahu 'ala nabi tabbas Allah yayi tuba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ya yafe masa addan da ya mawa ancan munafikan ina fata an gane da uzurin da ya ba su Allah ya yafe wa manzon Allah gane sai ya ce wal muhajirin ko ba manzo Allah kaɗai ba dukkan muhajirai su ma Allah ya yafe musu duk mutumin da ya hijira daga Makka zuwa Madina Allah ya yafe mai dukkansu sai ce wal ansari da kuma mutanen Madina kai tuban nan fana da yawa an fara da kanwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne muhajirai kaga darajar su ta karkawa ansar sannan saiwa al-ansar daga manzon Allah sai muhajirai saiwa sai ansar ga daraja kenan sai ce alladina taba'uhu fi sa'ati al Su ne waɗanda suka bi shi al-muhajirai da ansarawa a lokaci na kunci an sha wahala an tafi yakin tabuka an tafi yaƙoƙi da yawa sun wahala tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa'ansu a cikinsu kafafuwansu duk ya sun wahala a rayuwarsu ko Allah ya yafe musu wannan wahalar da suka yi bawan Allah tun ka fito daga madina za ka je makka daga ma cikin madina kadai zuwa abiyaru ali ko ka tafiyar da ake a lokacin ta shafa titi suka yi ga titi ne da sauki sahara ce da duwatsu kuma duwatsun ba irin na yanzu ba don hil hil hil ne haka a farfasa shi da aka yanzu ba haka suka dinga hawa su sauka su hau su sauka su hau su sauka har aka kai wajen sannan kuma daga nan suka taka tikanas har zuwa makka kasu wannan mutanen ba na mutane ne don abin da za ka a duniya ba za ka iya kamo su ba kawai ne rayuwarsu da baki ɗaya kaso kaf sun mai da ita domin addinin su sun taimaki addinin ne lokacin da addinin ke bukatan taimako ni da kai ko mun zo duniya ne lokacin da musuluncin baya bukatan taimako mun yi ko ba mu yi ba Allah ya riga ya ɗaukaka addinin ka kusan wannan mutanen riga sun wuce sun riga sun ƙetare wannan gadar ta ne ta aljanna sun wuce sai dai a biyo bayansu to Allah ya ce min ba'di ma kada yazigu qulubu ya alladhina tabauhu fi sa'ati al'usrati ay mun min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhu lokacin da Allah ce bayan gab da zuciya ko zukatan waɗansu daga cikinsu yana gab da karkacewa ya shiga cikin jarabawa shine Ka'ab bin Malik an ce mai je roki manzo Allah ya gaya mai karya ba yana gab da yi ko baya gab da yi yana gab da yi sai ce amma ne a cikin Madina akwai waɗanda suka samu irin matsala ka aka ce e sai jido da sauki amma ji matsalan sa'annan ga sarkin ina kristoci ya turo mai mai saƙo akan cewa me ya zo za su ba shi daraja ko za su karɓe shi me alamar ake nuna mai ya karkace ko ya watsar da addinin ya ne ya bi wancan Sa'annan kuma gashi a kacokaf ɗin madina ba mai mai magana aka ce mai ka je ka nemi rangwame a wurin manzo Allah yanda wani aka ɗaga mai kafa matarsa ta tsaya tare da shi ya ce tuwani na sanyi matashi ne shi wancan dattijo ne to gara ma kada ma in fara saboda ko na je ma da wani ido zan kalli manzo Allah wato mai laifi ya san yayi laifi akwai sauki a rayuwa idan kai laifi ta yadda kayi laifi duk abin da aka ma ba za ka damu ba ka san me yi ba daidai ba amma kayi ba daidai ba kuma kullum kana cewa ta aka yi wa ba daidai ba na rayuwa ta kasance haka abin ji matsalan to kaga kenan ba gaskiya kake so ba abin ji matsalan Allah ka shirye da mu sai Allah ya ce kuma taba alaihim liyasu sai Allah ya karbi tuban su ya ya daga musu kafa dan su tuba shine daga musu kafa da ake na kwana nawa 50 ko ba ne magana da su ina fata an gane kuma gashi hatta idza daqat alaihim so. har sai da ne zukatansu ke musu kunci wa zannu alla malja'a min Allah illa ilaihi suka tabbata babu wani makoma in ba zuwa ga Allah ba thumma taba alaihim liyatubu to wannan sai Allah ya ga musu kafa dan su tuba shine ya musu kafa a kwana 50 din inna Allah huwa tawwabur rahim innahu innahu bihim ra'ufur rahim lallai shi ubangiji gare su mai tausasawa ne kuma mai jin kai gare su innahu bihim ra'ufur rahim Allah gare su mai tausasawa ne kuma mai jin kai sai hada siffofi guda biyu siffa ta farko arrafu shine arrafatu tausasawa shi sa wancan aka ce matarsa ta tsaya kaga an tausasa masa sa'annan kuma ba a ce su bar madinan ba suna ina cikin madinar amma an ce kada a yi musu magana an ƙaurace musu za su ga kowa amma ba za musu magana ba kaga wannan shi ma tausayawa ne ba ka da sai a ce exile ko a su a can ƙungurmin daji sai sun kama tana a dawo da su kaga wannan ba zai yi zafi ba akan wannan ko to wannan kana ganin kowa kowa na ganin ka amma ba mai ma magana kai jama'a a ƙaramin mai imani ba ne zai iya jure wannan abu ka duba a wajen aikinka mana in kowa ya juya maka baya wani irin kunci kake shiga kana shiga cikin damuwa saboda ba ma mu'amala a cikinsu sai ka ji duk ka shiga cikin kunci wannan gari ne guda ba mai musu magana Allah ya tausasa kuma ya tausaya musu tausasa wanda ya musu da kuma tausayin da ya musu shi sa ya yafe musu ya karbi tubansu kuma ya ɗaga musu kafa sannan matan ma za su dawo gare su sannan kuma ya yafe musu har abada ba zai fushi da su ba a wannan tausayi ne nawa na ubangiji sai Allah ya ce wa ala salatatin ladina kullifu haka kuma tuba Allah ya yi ma'alar salasatin labi na kullifu ga mutanen nan guda uku wanda aka ƙaurace musu aka saba musu aka daina mu'amala da su hatta iza bakat alaihim al-ard bima har sai da ƙasar ko duniyar sai musu kunci duk da faɗinta. duniyar ta musu kunci wa baqat alaihim Anfusuhu. kawukansu ya musu kunci wa zannu alla malja'a min Allah illa ilaihi suka tabbatar suka tabbatar babu makoma face zuwa ga Allah thumma taba alaihim liyatubu sannan Allah ya karbi da musu kafa dan su tuba inna allaha huwa tawwabur rahim lallai Allah shine mai yawan tuba kuma mai jin kai ga bayinsa sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya kaga yanzu yabo ya zo ko bayan kwana nawa hamsin yanzu gashi Allah ya yabuwa ka'ab dan malik ya ce ku kasance tare da wa masu gaskiya punishment ɗin kwana hamsin amma ɗaukatan har abada an gani? punishment ɗin kwana hamsin ɗaukaka kuma har abada har duniya ta naɗe ka'ab dan malik ya samu ɗaukaka ba wanda zai karanta Kur'ani in ya zo wannan ayar sai ya tuna da wa kabu ɗan Malik saboda a kan shi Allah ya saukar da wannan da ƴan uwansa ga wannan daraja daraja ce ko kenan in ka shiga cikin jarabawa yi haƙuri. ƙarshen ta me za ta zama maka me alkhairi an fahimci matsalan ƙarshen ta za ta zama alkhairi gare ka saboda ga Ka'ab dan Malik abin da ya faru da shi Allah ya ce kasance tare da wa masu gaskiya qala ka'bun ka'ab dan malik sai yace wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qat ba'da idh hadani Allahu a islami a'zama fi nafsi min sidiki rasulullahi sallallahu alayhi wasallam allah akuna kadhabtuhu ka'ab dan malik yace na rantse da Allah wallahi na rantse da Allah ma an Allahu alayya min ni'matin qat tunda Allah ya halice ni bai taɓa mun wata ni'ima da ɗai ba ba'da idhadani Allahu lil Islam bayan shi Allah ya shiryar da ni zuwa ga addinin musulunci a'azama fi nafsi wanda yake da girma da daraja a zuciyata min sidqi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaskiyar da nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ne ya tambaye ni me ya hana ni zuwa ne yakin tabuka an la akuna kazabtu cewa Allah ya taimake ni ban masa ƙarya ba ko kaga ashe kenan faɗin gaskiya ne daraja ce amma yau ɗabi'a mu musamman a Najeriya mun ɗauki gaskiya kaban mai guba ina fata gani yanzu ba kirki ga gaskiya sai ka ga an malkwaɗe ta sai a ce a ah. ko sai a ce a ah, ai kaza ne ga fa gaskiya ana kallo sai a yi buri-buri to a yaya Allah ba zai jarabce mu ba ce matsalan ga gaskiya a canza shi in ka faɗe ta a ce ka zagiwa ne ka yi wa wani rashin mutunci ko saboda ka faɗi me ka zama da ka faɗi gaskiya sai kuma shi da ya yi ba daidai ba sai a juya maganan sai a ce kai ne kai ba daidai ba kuma yanzu ana so ka mai ba shi hakuri amince matsalan in ka tubure ka ce wallahi ba za ka ba shi hakuri ba ka yi laifi ba kuma ba ka saba wa Allah ba kuma da duniya za ta juya maka baya don kai haka ba ka yi laifi ba har ga Allah amince matsalan ka abin malik ya ce ni na ji daɗi ba mu yi wa Manzala Allah ƙarya ba me yasa ya faɗa haka za mu ji fa'uhlika kama halakan ladina kazabu sai in halaka kamar yadda waɗanda suka yi ƙarya suka halaka a ji dalilin ne ya faɗa ka kaga su sun yi ƙarya sun ji daɗi a farko ko ƙarshen tafa wakimul aqiba ƙarya ƙarshen ƙarya mummuna ce ba a taɓa cewa mutum gaskiyarka ta ƙare sai da ce ne ƙaryarka ta ƙare to duk wanda ya yi ƙarya ƙarshen ta mummuna ce gare sa sai ce inna Allah ta'ala qala lil ladina kadhabu hina anzala al wahya sharra ma qala li ahadin yace saboda lallai Allah madaukaki ya gaya wa waɗanda suka yi wa manzo Allah ƙarya a rana ta farko da aka tambaye su a lokacin da ya saukar da ƙur'ani shine hina anzalal wahya a lokacin da Allah ya saukar da wahayi sharra ma qala li ahadin mafi sharrin abin da Allah ya gaya wa wani makhluki shi aka gaya musu me Allah ya faɗi ko za mu ji faƙala ta’ala ya ce Allah maɗaukaki ya ce, Saya halifu na billahi lakum, da sannu za su rantse muku da Allah, idan ƙalabtum ilaihim, duk lokacin da kuka dawo daga yakin buka kuka shiga madina zuwa gare su, li turi anhum. anhum. don ku kawar da kai ku kyale su a cewa nan na da uzuri ai su ba su da matsala ai sun fi suwa da ba su da uzuri kuma suka ki zuwa amma shi matsalan ka san shi yau ka faɗi gaskiya sai a dinga aibanta ka wanda ya karya kuma ne ayabe shi sai Allah ya ce to su wa'annan munafikan wa'anda suka yi karya sun faɗi ƙarya ne saboda ku kau da kai ku daina maganarsu sai ce innahum rijsun fa'a'ridu anhum ku kawar da kai daga gare su in ji Allah wa'ancan ba an ce a kau da kai daga gare su na kwana na hamsin ba ku su wa'annan har abada ku kawar da kai daga gare su innahum rijsun saboda su datti ne kazanta ne su za ka yi dubu-dubu da kazanta to Allah sai tabbatar da najasuwansu saboda su munafukai ne wa ma'awahum jahannam yanzu ka ji makomansu Allah ce makomansu wutan jahannama jaza'an bima kanu yaksibuna sakamako ne da abin da suka kasance suna aikatawa sun yi ƙarya ga ƙarshen ƙarya kaga hadisin abdullahi dan mas'udin da yace iyyakum wal kadhib ko dan a ƙarshe ce, fa innal ba ya ila ilal fujuri wa innal fujura ya hadi, ilal nari, ko to kaga inda kai su ƙarya ya kai su zuwa ga ina wuta Allah ce sakamakon abin da suka aikata ne jaza'u wifaqa ko malaman usul suka ce innamal jaza'u min jinsil amal sakamako jinsin aikin da mutum yayi ne ake saka masa da shi sai Allah ce ya na lakum litardaw hum. suna muku rantsuwa don ku yadda da su fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qawmil in ku musulmai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muhajirai da ansar kun yadda da su fa Allah ba zai taɓa yadda da fasikai ba kuma fasikancinsu wanda ya fita da su daga addinin Allah kaga confirm kaga abinda abu yake tsoro kenan ko Allah ya kiyaye shi ko bai kiyaye shi ba ya kiyaye shi saboda ya doge akan gaskiyarsa duk da gaskiyarsa ta sa ya shiga kunci na kwana hamsin kaɗai amma kuma fa ta. alkhairi ko saboda Allah ya yarda da shi kuma ya tuba gare sa kuma ya kira sa siddiq kuma ya ce ai koyi da shi kai wannan daraja ta kai daraja Allah ya ce ai koyi da kai kaga ba karamin mutum bane kai ko ina fata an gane ka duba inda manzo Allah ke cewa wani kaza sabai ba suna ganin girman sa to wannan Allah ne gabaki ɗaya ce ne a zama irin sa. kaga Allah ne ya yabe shi wannan yabo ya kai yabo ya kai makura a yabo ko a ce Allah ke yabanka kamar kai ne ɗa mahaifinka ya zo ya ce kai kaga cikin ƴaƴana wani wato babu irin wani a cikin ƴaƴana duk wanda zai yabe ka a duniya ya kai wannan yabo kaga bai kai wannan yabo ba saboda ne ubare yake ne yake yabanka mahaifiyarka ta ce duk cikin ƴaƴana babu irin wani kaga duk wani yabo da za a yi kaga bai kai na iyayenka ba ko kamar mata ce mijinta duk wanda ya yabe ta a duniya in ba mijinta ne ya yabe ta ba aikin banza ne haka ne ko ba gaba? amma idan mijinta ya ce kai a duk mata na babu irin wacce to duk duniya kuwa babu yaban da ya kai wannan amma ji matsalan in kuwa duniya za ta yabe ta shi ko ya ce kash tufa ta yi asara an gane haka kuma kai ma a matsayinka na ɗada duniya za ta yabe ka mahaifinka ya ce kash wannan ɗa bai zama ɗa ba ta yi asara haka kuma ita mahaifiyarka za ta ce kash wannan ɗa bai zama ɗa ba duk duniya duk yaban da suka yi maka aikin banza ne dawofi ba yi da amfani saboda ne duk duniya ba ka da wanda ya kai su daraja kuma a duk duniya babu wanda in ya ce Allah yi wa wana kaza Allah ya gama yi maka kaman babanka da mamanka Tun wajen ne addu'a a duniya bai kai addu'an babanka da mamanka ba Agada gada mutane sun zan wannan da mawadata musamman masu hali a yau sun san wannan to da ba zai je yana yi ma wani karzami boka ko wani kucaki ya je ya ɗauki dukiyarsa ya bashi ba ko da kawai zai je kyautata wa babarsa ne sai ya jira ne sakamako a wurin wa Allah kawai da ta ce Allah ya saka maka da alkhairi an gama Allah ya maka albarka an gama tafi kana tunkawo ba duk wanda ya ce sai ya sai ya ga bayanka to shi ne za a ga bayansa in dai babanka da mamanka za su ce maka Allah ya maka albarka Allah ya da kai to duk duniya ka ja da kowa shi ne ke kasa ba za ka taba fadawa kasa ba saboda sun yarda ne da kai saboda mazala ce Allah ya sanya yaddan Allah karkashin yaddan iyaye in iyayenka suka yarda da kai to Allah zai yarda da kai in ko iyayenka na fushi da kai ko a bakin kaba kake kwana Allah sai ya fushi da kai sai malam ya ce ƙala ka'abun ka'ab ɗan malik ya ce kunna kullafna ayyuhar talata an amri ula'ikan lazina ƙabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu ukun nan da aka saba mana aka juya mana baya aka yi umarni ga wa'annan wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karɓi uzurinsu hina halafu lagu a yayin da suka rantse wa manzan Allah su wallahi kaza kaza da ce an karɓa ku tafi Allah ya muku a ga rantsuwa kaga ƙarshen rantsuwa inda yake kai mutum kenan ko fa baya'ahum manzo Allah kuma yi musu mubaya'a ya karɓa? yi musu mubaya'a wastaghfara lahum manzo Allah ya roƙa musu gafara ta ubangiji wa arja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qada Allah ta'ala fihi bidhalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rataya al'amarinmu har zuwa lokacin da Allah ya hukunci a mu bayan kwana nawa hamsin amma su wa'ancan atake aka karbi ne kaga ƙarya tana da daɗi a lokacin da aka yi ko amma kuma ta ne mummuna ita kuwa gaskiya tana da ne zafi a lokacin da aka faɗe ta amma ta ne alkhairi amince matsalar ya ce ƙalallahu ta'ala sai Allah ya ce wa ala salasatin ladina kullifu ko وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو yace wannan aya da Allah ce ga mutane ukun nan da aka juya musu baya saboda sun ƙi zuwa yakin tabuka ba wai an ambace shi akan sabawan da muka yi da mutane suka juya mana baya akan wannan yakin na tabuka da muka ƙi zuwa ba wa innama huwa takhlifuhu iyana shine saba mana mu da yayi wa irja'uhu amrana da kuma mai da al'amarinmu amman halafa lahu bisa waɗanda su suka rantse wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa tazara ilaihi suka kawo uzuri zuwa gare sa fa qabila minhu kuma manzo Allah ya karba kaga su amma mu sai manzo Allah ya ce to al'amarin mu yana wurin Allah sai abin da Allah ya yi da mu kuma muka hakura a kwana hamsin ɗin da daɗi ba daɗi aka muka hakura su wancan sun san sun shanta ke ko suna jin daɗi kaga ƙarya inda yake kai mutum in ƙarya zaka manta zaka ji daɗi kana ganin tasha to idan ta zagayo ta zagayo ta zagayo sai ta daga ka sama sannan sai ta sako ka ina ƙasa warwas kuma in ta faɗa da kai a ƙasa warwas ba za ka ƙarasa shi kaga abin da taimawa annan kenan saboda Allah ya fushi da su kuma ya shigar da su ina wuta kaga wa'ancan na kwana hamsin ne su kuma aka ce har abada wanne fi zafi wanda aka ce har abada ko Allah ka tsare mu malam yace wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito sa yace imam al-bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi da imam an-nasa'i da imam ahmad imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul magazi babu hadisi ka'ab bin malik wa qaulullahi ta'ala wa ala thalathati alladhina khulifu wancan ayar kenan Imam al-Bukhari ya kafa hujja da shi sai malam yace wa fi riwayatin a wata riwaya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati tabuk yawm al-khamis yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a yaƙin ta buka ranan alhamis wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis manzo Allah kuma yana so ya dinga fita yaki ranar alhamis saboda a rubuta ayyukansa a ina sama saboda a lokacin da mala'iku ne suke ne shifta suke canza aiki ina fata an gane alhamis da me da litinin kuma gashi yana ne azumi kaga ladan zai taru da tafiya jihadi ga kuma azumi sannan kuma ga daukan aiki zuwa ina sama kaga falala ce mai yawa sai ya ce wa fi a wata ruwaya kuma wa kana la min safarin illa na haran fi dhuha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya taba dawowa daga tafiya sai da yini ko kuma da safiya wuraren karfe goma zuwa sha ɗaya lokacin walha kenan fa'iza kadima in kuwa ya shigo garin madina bada adil masjidi yana farawa ne da masallaci a gida ke zuwa direct ba sai ya shiga masallaci ya zauna ya yi raka'a biyu sannan ya karbi ne gaisuwa sannan ya shiga cikin gida kaga jagoranci kenan fa salla fihi raka'ataini sai yayi salla raka'a biyu thumma jalasa fihi sannan ya dan zauna kamar kai ne shugaba a ofis ko kai ne katkat a ofis idan ka dawo ina ya kamata ka fara zuwa <laughs> gida ko ofis inda a najeriya ne gida ke tafiya ko? eh ka zala yana zuwa masallaci ne in ya zo ya tarbi gaisuwa sannan sai ya tafi ina na sai koma gida kaga ya ƙara samun lada saboda ya yi tahiyatul masjid ko ya ƙara kyautata alaƙarsa da wa ubangijinsa sannan sai ya shiga gida kaga an samu kariya kenan ko ina fata an gane kaga wannan yana daga cikin a tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba al'ummansa kaga wannan hadisi na Ka'ab dan Malik ya ba mu wato wani ginshiki a wajen tarbiyya haƙuri gaskiya komin ɗacinta ka faɗe ta sannan ka jure idan ka yi ba daidai ba ka faɗi ka yi ba daidai ba saboda shi ne zai taimaka wajen ne warware matsalar amma in ka yi ba daidai ba ka yi ƙarya kenan ne ana iya karɓan ƙaryarka amma in tafiya ta yi tafiya aka gano ƙarya ce za ka faɗo ne warwas an gane? Allah ya samu dace wannan shine ƙarshen wannan hadisi na ka'ab al-malik wanda ya ɗauke mu kusan sati biyu zuwa uku ko saboda haka anan za mu ta sa'aya idan Allah ya raya mu zuwa lokaci na gaba sai mu tashi a hadisin Abu Nujaid insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk gashi lokacin mu ya ja na'am aya ko biyu in akwai tambaya sai ni daya ko biyu na eh eh har abada gaskiya ne ka faɗi magana ne kaba zuciya ka ga wani observation ga shi za ka ce dattijai ko shi za ka ce ma tije duba tunanin wannan ƙarya guda ɗaya ya yi suka yi ko amma ta dalilin ƙaryan aka yi fushi Allah ya fushi da su na me har abada to mu a yanzu ƙarerake nawa muke yi amince matsalar an amma su sakon abin da yake magana a kai ba kawai in ka ce a rana ma kawai sai ka kyale na baya fa na baya fa ai an ce a irga su ba su irguwa ashirin? ai <laughs> eh, ashirin ya yi kaɗan eh. to yanzu mu duba wato wallahi abin tashin hankali ne guda ɗaya suka yi Allah ya fushi da su wannan ya yi daidai da hadisin da maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce innal insana ko la yatakallamu bi kalamin la yulqi laha balan adam zai yi magana da dauke shi komai ba sai ya dace da fushin Allah wannan kalmar kwaya ɗaya sai ta kai shi can koli kolin ƙasan ƙasan wutar jihannawa kalma ɗaya guda ɗaya ya ce kuma wani lokaci mutum zai faɗi kalma ɗaya mai kyau wannan kalma guda ɗaya dalilin ta Allah sai ya yarda da kai har abada kuma zai ƙara fushi da kai ba yanzu ka duba ka abdan malik ba gaskiya ya faɗi ba duniya ta mai kunci ko ba ta mai ba ya haƙura ko bai haƙura ba amma amfanin ya zo ko bai zo ba to me yasa mu ba ma iya yin haka eh kuma ya samu abin da yake so ba shine dan Allah ba to kuma ya samu mi ƙarya a wajen sana'anmu mu ƙarya a tsananmu ko da juna kai ba ma ƙarya kaɗai ba har da sharri ko sannan kuma mu dinga wallahi tallahi billahi lazi akan ƙarya ba a ji mutum yana maka wallahi tallahi billahi lazi kuma wallahi ƙarya yake kawai me dalili don ka yadda da shi kaga irin siffin wa'annan munafukai ya ɗauka kenan kaga kenan ne ya fi tsoron mutane akan wa Allah sai me na faɗi kaza ba shi kenan ba kaci mutane su mame su ce wani baka kyauta ba shi kenan sai ka ce na yadda kuma zan gyara an wuce ko ba wuce ba shi kenan ko wannan faɗin gaskiyan zai ci haushin ka daidai lokacin amma zai ci kai amma ya burge ni fa kafa da gaskiya haka ka ba kowa sauki to yanzu kaga shi kenan amma sai ka ga mutum ya yi ƙarya kuma ya hada da sharri sannan kuma ya dinga wallahi wallahi billahi lazi kaza ne ina za mu je da rayuwar nan ba malami ba ba ɗalibin ilimi ba ba sarakai ba ba masu shugabanci ba ba mutanen gari ba gama gari kowa ya yi dubu duma irin wannan safa kuma kawai akan abin duniya don yadda mutum yana da wuta ko yana da aljanna ba yi da ko ka me yasa za ka yi mai ƙarya, ka gaya mai gaskiya mana ya ja haushinka in ya ga dama ya hana ka duniyar in ya ga dama ya hana ka lahiran mana zai ita ba ba nan shi bane amma gara ka faɗi gaskiya a kyamace ka ya fi maka alkhairi dukiya dan ko a jima ko ba daɗe za a kika saboda in gaskiyar ta yi halinta da kuma kima ka zai zube kuma wani shikenan ya maka me danki ke na da zai ƙara yadda da kai ba wani ma mutane yan Najeriya wani ma an kamai ba daidai ba fa suka ga yaki bin sallah wani ne bau ya shigo masallaci daga wani limami kawai sai ya fita sai je zauna a gefe kai ka sallah ce a ni ba na bin shi sallah <laughs> wani limami kuma makwabcinsa ne wai saboda ya ɓata mai ne wai shi ba zai bi shi sallah ba kaga a Najeriya kenan me ya haɗa alaƙar sallarsa da ne da bacin rai wannan ya wani abu ne daban ko ba wai shi ba zai bishi sallah ba saboda wai ya ɓata mai rai ga aljanna fa na hannun ɗan Najeriya ba mai shiga wallahi ba mai shiga aljanna in dai ɗan Najeriya ne a ɗabi'ar ɗan Najeriya ba mai shiga kana ɓata mai rai shi kenan ya min ɗinka Allah ya shirya da mu kai ne saboda ba ma so mu kunta saboda lokaci na'am eh eh Eh. wancan sana'a yake yi wannan kuma ba sana'a yayi ba wancan yana wal amilina alaiha ko ba an dauke shi ana biyan shi albashi ba hafin ji masana inda ana biyan shi albashi to baya halatta ya karba shi sa shi wancan manzala ce me ya samu mutane mun dauke su aiki su dawo su ce wai kaza su ne kaza ne na al'umma su je su zauna a gidan babansu da mamansu mana su gani in wannan zai zo maka yanzu misali kana na haka lafiya lau ko gashi muna ganin ka ko da zara an baka wani kujera wanda bai taba maka kyauta ba a ranar zai maka me me yasa da bai ma kyautun ba ka fahimci matsalar saboda baka da wannan kujeran yanzu ya san akwai wani abin da zai iya zuwa ya nema a wurinka sai kuma ka ji nauyi ka bashi saboda ya baka wannan kyautar wannan ba daidai bane shi kuma wannan tukunci ake kiransa saboda shi ma addini ne idan yanzu misali na zo na baka bishara cewa wane contract da kai a waje kaza an sa hannu kuma an ce in baka ina ba ta gani saboda na maka bishara aka ce in baka sai ka ce kai wani Allah ya saka da alkhairi ka ji daɗi ina ba ta ka gane sai ka mun tukwici tukwicin nan abin da ake so kada ya zama na cewa ma'aikaci ne shi wancan fa ma'aikaci ne wannan kuma mai gadin gidanka aka ba aka ce saboda wanda ya kawo baka nan sai aka bashi kana gani sai ka ce kai kuma contract ne na biliyan uku sai ka je ka duba wani anguwa misali don ka faranta masa rai sai ka shigo yakubu avenue sai ka duba gida na miliyan ɗari sai ka siya sai ka bashi eh misali ne na kama tukwici ne ko ba tukwici ba ya kama a eh, biliyan wasa ne ko don ka cire miliyan ɗari to nawa kai ka gane shi ne yanzu ka yanzu ka fitar da shi daga me daga talauci kuma ka fitar da shi daga gadi don yanzu ba zai zauna a gidan ba ko in ya samu wanda ya ba shi ɗari da hamsin da gudu zai karɓa ko zai je ba saura ya ɗan gina miliyan uku miliyan hudu sauran kuma ya shiga me shi ma zai fantama yadda kowa ke fantamawa a shi kenan kaga shi ma shigo gari shi ma sai dai ɗauka kaga ka taimake shi kenan ina fata ka gane misalin to amma wanda aka dauke shi aiki ana biyan sa to baya karban komai shine bambancin ka gane yawa wa alaikum salam lokaci eh kai ne na karshe saura masu tambaya su bari bayan bayan karatu sai bayan sallah sai mu yi tambaya na eh eh mata da miji abu guda biyu ne to miji ya fi mata saboda ita aljannanta yana ƙarƙashin sa ina fata an gane shi kuma aljannansa yana ƙarƙashin kiyayensa ka fahimci matsalan saboda haka akwai wajen da za a karɓi shaidanta akwai wajen da ba za a karɓi shaidanta ba saboda ita mace a ɗabi'ance tana karkata ina fata ka gane ga abin da ya mata da daɗi shi sa mazala ce mafi yawan su 'yan wuta ne saboda duk yadda ka kai ga kyautata mata duk ranar da ka bata maka tarai ta ce me ka taba cina namun a gidan nan kaga mutunci kenan ko wannan da yawa daga cikin mata sai dai ɗaiɗai ku daga cikin su ina fata ka gane wanda mazala ce shi ke sa su zuwa wutan jahannama saboda haka shi miji saboda shi ne wanda mazala ce shine wutanta shine aljannanta wata sahabiya ce ta fito daga gida hadisi yana cikin ashabu sunan sai manzala tambaye ta ina ya mijinki wani sai ta ce yana nan lafiya eh, sai ta ce sai manzala ce mata kina kyautata masa sai ta ce ya ma'aikin Allah ina yi gwargwado sai dai abinda ba za a iya rasa ba sai ki to ki gane shine wutanci shine aljannanki haka kuma hadisi zo a cikin nasa'i wata mata ta zo ta tambaye na Aisha wa a duniya waye ya fi haƙƙi a kaina bayan na Allah da manzansa sai nana shi ta ce mijinki sai ta ce shi kuma waye ya fi haƙƙi a kansa rawun hadisin ya ce ana jira a ce ita ta <laughs> gane saƙon sai nana shi ta ce mamansa ka fahimci saƙon yawa ta fahimci matsalan iyaye su da sama an gane yawa saboda iyaye ba abin da zaka iya saka musu a duniya ko me ka musu ka biya su ba sai dai ka lallaba shi sa in aka manyanta to za a yi ta lallaba su ne kamar yanda su ma suka lallaba ka kana yaro ka addabe su ka fitine su ba ka kai ma ka lallaba ta hakura ba lafiya Allah ya sa mu fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk